karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu kenan ya soma gabatar da labarai masu raro asmana shina ke muku lalle a cikin wannan shiri a cikin shirin za ku yi cewa an sake gano wani gungun bakin haure a dajin bilma cikin jihar agadez muna dauke da bayani dangane da adadin hatsarurruka ababen hawa da aka samu a nan yamai a yayin shargullan sallar ramadan yau ce ranar yaƙi da miyagun ƙwai ta duniya muna dauke da ƙarin bayani a shirin musamman muna dauke da ƙarin bayani kan naɗin yarima na ƙabilar kelewai a agadez ga labarin ɗaya bayan ɗaya an gano wasu baƙin haure su 75 cikin hamada a wani wuri mai tazarar kilomitar da hamsin a arewa da dirku cikin jihar agadez kamar yadda kwamitin kilikmes mai lura da zirga-zirgar baƙin haure cikin sahara ya shaida wa studio kalangu kwamitin ya bayyana cewa waɗannan baƙin haure jagororinsu ne suka bar su ba ruwa ba abinci tsakanin sigidin da dirku 52 daga cikinsu sun rasa rayukansu sanadiyar kishirwa. a jiya lahadi ne hukumomi suka gano wakinsu su kuma ashirin da uku da allah ya yi wa gidar dogo wato suna samun kulawa a asibitin sagedin ababen ko kuma a babban birnin yamai an samu hatsarurrukan ababen hawa da dama wato sanadiyar shargullan sallar ramadan tsakanin shekaran jiya da jiya kenan albarkacin sallar ramadan da aka gudanar a jiya din Kwamandan Bubakar Sumana Garanke, shugaban sojojin kwana-kwana na jihar Yamai, ya yi muna karin bayani ta wayar tarho. Ma'aikatanmu sun kai ceto a gurare da dama a wajen zirga-zirga an samu haɗura 48 inda aka sami kamar mutum hamsin da suka ji ciwo. Mun gode mutanenmu sun yi aiki sosai wajen kai waɗanda suka ji ciwo a babbar asibitin birnin Yamai. Kai tsaye dai ba mu ga waɗanda suka mutu ba. Abin da ke haddasa haɗura kun san duk lokacin da aka ce sallah akwai zirga-zirga ababen hawa kwarai a cikin gari. Wannan shi ke sa haka. kaga akwai wasu da ke fitowa a cikin dare suna zagaya wajajen da jama'a suke sosai duka wannan na daga cikin abubuwan da ke haddasa haɗura idan aka ɗauki gaba ɗayan abin akwai rashin bin ƙa'ida ko an ce sallah in aka bi ƙa'ida babu abun da zai faru A shi har ne aka gano garawakin wasu yara uku cikin wata mota a unguwar Zarya ta maraɗi. a cewar kawon waɗannan yara mai suna sani ma'aifin yaran na barci ne kuma ma'aifiyarsu ta je kasuwa yayin da lamarin ya faru a jajibirin sallar ramadan sani wato dai shine wa ga ma'aifin waɗannan yara ya kuma yi wa wakilin muhammad mamman ƙarin bayani to shi abin da ya faru zuwa kawai karhe biyu ne na murice ita mata uwa yaran sai aka ce ta je yar kasuwa ta sau yara takalmi shi yana ciki akwai wanda ya zo wurin shi yana ce mai bashi barka da sallah suna cikin ɗaki da kwana ma yake ya taho ne zai hitowa sai ga yara cikin mota sai jijicce shi bata bashi wacce har ya kai bakin kofa yake ga mun sai ya dawo ko da aka buda yara da ja hasan raga kwana ya kare tsaka ce to ka taba aji a ga mu polis mota bude yake ba kuma yake ba sun shiga ne suka gaza hituwa shi mai gidan yana kwamsiriya tun jiya dama da suka zo suka ce to prokirar ya ce zai kwana can har zuwa dai gobe mu gani to yanzu muna nan dai muna dibin hanya mu gani ya ne abin ya kamata da yanzu ma mun so mu je zana idan yaran aka ce ba ba da izini ba sai an jima to muna sa ran an jima sun ba da izini da mu za mu kai yaran a musu sutura A sandar musulmai samar ɗari uku ne suka gabatar da sallar idi yau a unguwar garin Malam wato a yau ne suka yi sallar Ramadan. An kama shugabanni guda biyar wato na addini da suka halarci wannan sallah ana kuma tsare da su a hukumar 'yan sanda ta birnin Zandar. A ɗaya bangare wasu mutane uku sun jikkata bayan sun shaƙi hayaƙi mai sa hawaye da 'yan sanda suka yi amfani da shi wajen tarwatsa taron jama'a. A bana an rage adadin jami'an kiwon lafiya da ke yi wa alhazai rakiya zuwa aikin haji a kasar Saudiya daga 24 zuwa goma. Dr. Mamman Sani, Sakatare General na ƙungiyar kwararrun likitoci ta Sanfamed, ya yi wa rikayyoto Abdulrahman ƙarin bayani. En 2016 sur un quota de 12,700. A shekara ta 2016 kwata alhazai 12,000 an sami mutum 24 jami'an kiwon lahiya sai gashi a wannan shekara hukumar kula da aikin hajji da umara koho wani abun haushi ta maida shi daga 24 zuwa goma ku duba ku gani yanzu ma kota ta kasar Nijar ta kai alhazai 12,700 wagga shekara ma an yi kusa da 16,000 don haka akwai tunanin kula da lahiyar jama'a ba mu da wani abun cewa sai dai dalilan da suka bada sun sami ragowar kasafin kuɗin da suke aiki da su idan aka duba jagorar alhazai me yasa kamar dai maganar lahiya ba ta da mahimmanci gare su idan babu isassun jami'an kiwon lahiya da za su kula jama'a mu dai wannan shine buƙatar mu da kuma kukanmu in akwai 'yan malati idan ba a kula da su da gaugawa aka ɗauki nauyinsu ba mu iya kyale su hakanan yana gudana duk waɗanda ke zuwa aikin haji ya zama sun sami cikakkar kulawa kamar sauran kasashe ƙasar Nijar na tunawa yau da ranar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta duniya a yau da safe hukumomin jihar agadar sun gudanar da wani shirin lalata miyagun ƙwayoyin da suka kama a bana a jihar a wani wuri mai tazarar kilomita ashirin da birnin agadez Ali Akilu shugaban sashen kula da yaƙi da miyagun ƙwayoyi a ma'aikatar 'yan sanda ta agres ya yi ƙarin bayani.

takwas shi kuma lantefimin dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu kamar yadda muka shimfiɗa ƙa'idodi na yaƙi da miyagun ƙwayoyi idan kuka duba muke da nauyin aiwatar da ayyukan muna da ƙarfi da ya haɗa da jami'an gardi sarki da na jandaram wajen kama kayayyakin kuma muna da horo na musamman. Ana ci gaba da tsare bana Ibrahim shugaban matasa na jam'iyyar Lumana da kuma gamace Muhammadu sakatare janar na kungiyar Sankodaksi a hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato beji a nan Yamai. A cikin dare Alhamis da ta gabata ne aka kama su bayan da kungiyar alkalai ta saman ta shigar da kara a kotu tana mai zargin su da cin wato cin mutuncin alkalai. Wani haɗin gwiwar kungiyar fararen hula ya fitar da sanarwa a ranar Asabar da ta gabata inda suka yi Allah wadai da matakin kama waɗannan mutane. Wata majiya ta kusan bana Ibrahim ta bayyana cewa wa'adin wato a daidai yau ne kuma na ƙarshe takwas wato na daren yau ne wa'adin tsare waɗannan mutane a feshi zai zo ƙarshe. Ana ci gaba da gudanar da wasannin kwamɓalar taekwondo na duniya na shekarar 2017 da aka suma a ranar 24 wato har zuwa talatin ga wannan wata na juwan a birnin Muju na kasar Kore ta kudu. Wasannin taekwondo kala-kala wato da ne aka shirya gabatarwa da suka hada da na maza takwas da na kuma na mata takwas an kuma tsara su dangance da nauyin 'yan wasa. Ƙasar Nijar na samun wakilcin 'yan wasa shida a wannan kwambala Alasan Kuzi ya haɗa mana rahoto wato Kim Amadu na ɗauke da fasara. Shahararren ɗan dambe na ɗan ƙasar Nijar na 'yan ƙasa ga kilogiram hamsin da hudu bai samu shiga wasan ba, ɗan wasan na biyu na Nijar Ismail Garba Yakuba zai yi kwamba ranar talata 27 ga watan juyan da 'yan ƙasa da kilo 68 da ya kunshi 'yan wasa sama da 93 sai kuma na uku ɗan ƙasar Nijar Hamza Suleiman zai yi kwamba ranar 28 ga watan juyan na 'yan ajin nauyi ƙasa ga kilo 58 shi ma ya kunshi 'yan wasa 86 shi kuma na hudu Abdulrazak Alfaga zai yi wasa ranar 29 ga watan juyan cikin 'yan ajin kilo sama da 87 su 49 ne a nasu rukuni Kana da na biyar mace ce mai sunan Rakiyatu Ben Usaid za ta wasa ranar talatin ga watan Juyan a cikin 'yan ajin nauyi ƙasa ga kilo dari da biyu su kuma sun kunshi mutum hamsin. Sannan ɗan wasa na shidda Kadiri Banya wanda shi ma zai kwamba ranar talatin ga watan Juyan cikin 'yan ajin nauyi ƙasa ga kilo tamanin su ɗari da tara ne nasu rukuni. A gaida Kemu Amadu yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da da tara 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da biyar 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango. A difa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. A Agadez albarkacin sallar Ramadan an gudanar da bukin naɗin yariman masarautar kabilar Kelewe ta yankin Ayir. Bikin yawa kana ne a fadar Anastafi da shugaban kabilar Kelewe in. wakilinmu musa mamman ya haɗa muna rahoto a kai ga muhammadu amadu ɗauke da fasara Malam Usaini Alhaji Abdulmummuni ɗan Abbo shine sabon yarima a masarautar Layir ɗan shekara talatin da hudu bai yi aure ba yana da takardar shaidar karatun shiga makarantar gaba da sakandare lise wanda aka fi sani da sunan Abba. An naɗa mai rawani a nan Eta Sibil ta nan garin Agades tare da rakiyar abokanni, ‘yan uwa da abokan arziki har zuwa zaurensa. Inda sarkin azbinawa na yankin Ayir, Honorable Anata Fidet Mamman Suleiman ya naɗa. Wannan zaɓi da su kai ba su yi shi ga ba, Anata Fidet ya ce. Ni ne na yi zaɓi don haka wanda na iske na ƙara masu ƙwarin gwiwa a game da aiki kuma a yi aiki tare. Tunda ya canji yarima wanda ya rasu tun shekara 1999 mutane kowa ya yi aiki a matsayin da yake. Gaskiya an yi tunani mai kyau kuma an samo mutum da ya dace da wannan guri. Gaskiya sai dai mu ce mun gode wa Allah. Fi na ji daɗi wannan taimako ne gare ni. c'est une je peux de son côté. Shi ma sabon yarima da aka nada ya nuna jin daɗinsa a game da wannan matsayi da aka bashi na mataimakin Anata Fidet sai ya ce Na gode ma Allah gashi yau an naɗa ni a matsayin yarima na haɗin gwiwar masarautar yankin Ayir. Na gode ma Allah, na gode ma Honorable Sarkin Ayir a Nafidat da dukkan al'ummar jihar Agadez da suka zo bamu goyon baya da gudunmawa don nuna murnarsu Kun san haƙuri shine jagoranci, in ba ka da haƙuri to ba ka iya jagoranci, za ka ji abubuwa da dama kuma za ka ga abubuwa da dama. Sai dai naɗin sabon yariman a wannan matsayi ya gudana ne a lokacin sallah. a gaida ke amur dauke da wannan rahoto na musamman wanda shi muka karshen wato shirin namu na maritan yau zan da musa sun ya kama ku labarai da halashen zabarmanci ai saurare lahiya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Daga da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri. Tare da Radio Table A kan lamba biyar gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai gajeren zango. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba biyar gajeren zango. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu.